to abinda ake so mutum ya yi ba da himma a kansu ba ne guda hudu na farko shine sallah daga cikin manyan ibadun da ake bauta Allah da su da daddare shine shi shine sallah kamar yadda mafi girman ibada da rana shine azumi mafi girman ibada da daddare shine sallah kuma sallan nan za ka iya ɓoye ta za ka iya bayyana ta za ka iya ɓoye shashinta za ka iya bayyana shashinta kamar yadda azumi a ɓoye ake yin sa to ana so ka samu ta ɓoyayyar sallah da ba wanda ya san kana yi sai Allah yanzu nan dukkan mu muna azumi amma sanin haƙiƙanin wa yake azumi kuma sai Allah wani zai iya ci ya sha ya share bakinsa ya shigo gaba gaba ya zauna ya ce kai malam yau a tashi da wuri ana rana bayan ku yayi loma loma sa da yawa saboda ba mai ba da shaidar mutum yana azumi sai Allah sai dai a fili ka ce lalle wani yana azumi saboda ka kyautata masa zato amma a sau li wa ana jaziri. azumi na Allah ne da haka sallar da mutum yake Malam Ibn Qayyim yace ka rike raka'a 40 17 farilla 12 sha ɗaya qiyamul layli da daddare sha bakwai a zahar hudu la'asar uku magariba uku asuba hudu asuba biyu isha hudu kaga kai sha bakwai ka samu sha bakwai a farilla rawatib kuma hadisin ummu salama wanda ya rike raka'a sha biyu baya fashi Allah zai buɗe masa aljanna ƙofofinta guda takwas ya ce zaɓi kofar da kake so sai ka dinga yin raka'a hudu kafin kai azahar ka yi raka'a biyu bayan kai azahar ka yi raka'a biyu bayan magariba ka yi raka'a biyu bayan isha kai raka'a biyu kafin kai asuba wannan su ne goma sha biyu in ka haɗa su da waɗancan kaga an samu ga sha bakwai ga sha biyu nawa kenan ashirin da tara to saura sha ɗaya ta kuma sha ɗayan na ita ake da daddare kai goma nafila kai wuturi ƙwaya ɗaya ita sha ɗayan nan za ka iya ta kai kaɗai shi ne asali ma amma wani aka ce ya je shi kaɗai to shaidan ya dinga sa masa wasu wasi bacci yana ɗauke shi da haka sai aka ce ka fito kai a cikin jama'a saboda in za ka samu ƙarfin gwiwa kana cikin yan uwanka musulmi shine abin da na Umar yi aka fito da ita fili ana yi amma asali ko a boye yake yin abarsa to sha ɗaya nan kuma za ka iya janta doguwa za ka iya yin ta gajeru gwargwadon yadda kake jin ƙarfi da kuma yadda kake jin nishaɗi shi yasa za ka ga a wani masallaci ma aya goma ake yi raka'a goma aya goma wani masallacin makano sunansa Malam Fijo lokacin ana Fijo din nan dama sai kun tare ya ce yaya wacce za a yi yana da kala biyu yake akwai mai aya aya akwai mai sura sura to ita mai aya aya din wasu ayoyi ne goma a jere gajeru thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saƙar wa ma adraka ma saƙar la tubqi wa tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata an gama raka'a kenan kowace aya da na gaya muku nan da an ce wala dalil sai a karanta ta thumma nazar Allahu akbar wala aka minti hudu minti biyar minti takwas an gama sallah kowa ya tafi gida sannan kun ce mai sura sura kuke so sai koyi uku daga alamtara kaifa zuwa nasi alamtara kaifa fatiha da alamtara kaifa fatiha da li'ilafi, fatiha da ara'aita fatiha da ha'i zuwa minan jinnatu wa nasi to wannan ba nishadi wannan akwai kasala da amma dai maimakon a ce ba <laughs> aina wasu su yi da izu izu wasu su yi da sumuni sumuni wasu da shafi shafi wasu si sumuni sumuni shine ɗaya bisa takwas ɗin izo an san ana da izo sittin in ka raba shi takwas takwas so sittin ɗari hudu da tamanin wasu si da rubu'i rubu'i shine kowane izo a raba shi hudu ya zama ɗari biyu da arba'in wasu su yi shi da nisifi nisifi ya zama ɗari da ashirin wasu su yi da izu izu ya zama izu sittin raka'a sittin wasu kuma su yi alƙur'anin gaba ɗaya a raka ɗaya karamakalla imanin fashi ma hawa hawa ne an